Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 12 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. Jiya Laraba babban jami'in zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin Amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu waɗanda aka tsakanin shugaba Trump da Joe Biden. Gwamnati mai shigowa ta zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden za ta iya hanzarta sake fasalolin manufofin shugaba donald trump na shige da fice a cewar masana akalla mutum uku ne suka ji rauni jiya laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsofaffin sojoji da 'yan kasashen waje suka halarta a garin jidda na kasar saudiya kanin labaran kenan Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda gaggan barayi da sauran miyagu ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a yankin sakkwatan Najeriya. Da sai sun ka jaririya ko shekara ba ta tana ga hannuna sun ka jeho mana ita sun ka gaba sun ka da su. Sannan za a ji karin bayani kan jana'izar marigayi Alhaji Balaraba Musa wadda ta tara jama'a masu yawan gaske jiya a Kaduna. sai dai wani abu da ya jawo hankali dai shine yadda ba wani gwamna mai ci a arewacin najeriya da ya halarci wannan sallar jana'iza ta marigayi dukko da dogon lokacin da aka bayar kafin ganin an kai shi kushewa kamar kowace ranar alhamis yau ma grace alheri abdu na tafa da shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jiya laraba babban jami'in zaɓe a jihar georgia da ke kudancin amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba donald trump da zaɓaɓɓen shugaba joe biden kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a georgia mai kalubalantar trump na jam'iyyar democrat a wa'adin shekaru hudu a fadar white house na kan gaba da ƙuri'u dubu goma sha hudu da ɗari da goma sha biyu daga cikin ƙuri'u kusan miliyan biyar da aka kada a jihar. sakataren jihar georgia brad rafanspaja dan jam'iyyar republican ne ya ce yana son trump ya ci zaben amma ya musanta ikirarin da 'yan republican ke yi na cewa kirgen ƙuri'un na georgia akwai kurakurai jihar georgia ba ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na democrat ba tun shekarar 1992 yayin da yake sanar da sa ido a sake kidayar ƙuri'un na georgia rafan spaja kewaye da jami'an zaben yankin kuma ya nuna goyon baya da jinjina ga aikinsu. Ya ce zai gayyato duka masu sa ido na Democrat da na Republican don kallon sake kyarga ƙuri'un saboda halin da ake ciki. Sanata Dan Sullivan na jam'iyyar Republican daga jihar Alaska ya sake lashe zaɓe a jiya Laraba inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar Republican aƙalla kujeru hamsin a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai ɗari na shekaru biyu masu zuwa. yayin da jan ragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaben fidda gwani biyu a Georgia a farkon watan Janairu. Bayan jinkirin kidayar ƙuri'u a yawancin jihohin Amurka da ke arewa maso yamma bayan zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba. Kafofin yaɗa labarai sun kammala cewa sulban na da yawan ƙuri'un da ba za a iya kamo shi ba kan Algros, wani likitan fiɗa wanda ya takara a matsayin ɗan takara mai zaman kansa tare da goyon bayan jam'iyyar democrat an bayyana sulban mai ra'ayin mazan jiya a gaba da maki ashirin yayin da 'yan republican ke da tabbacin samun akalla rabin kujerun majalisar dattijai yanzu hankali ya koma kan zaɓukan fidda gwani biyu da za a yi ranar biyar ga watan janairu a jihar georgia da ke kudancin ƙasar gwamnati mai shigowa ta zababben shugaba Joe Biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Biden na iya yin watsi da manufofin masu yawa ta amfani da wannan hanyar da Trump ya yi aiki da ita don aiwatar da su da ake kira umarnin zartarwa na shugaban ƙasa wato executive orders. Sauran duk da haka za su buƙaci fiye da sanarwar siyasa a cewar masana. A cikin shekaru hudu da suka gabata, Trump ya saka dokoki sama da ɗari huɗu ta hanyar amfani da ikonsa na zartarwa. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda gaggan barayi da sauran miyagun da ke laba cikin dazuka a Sokoto ke ci gaba da kuntata ma jama'a. Duk kuwa da tarurrukan da aka sha yi na neman mafita. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya ci gaba da cewa. ko bayan hare-haren da aka kai a yankunan shagari da sanyin na duk a cikin mako daya 'yan bindiga sun sake kai farmaki a sanyin na inda suka sace matar wani mutum da mahaifinsa malama maryam uwa ce ga mutumin da aka sace matarsa da kuma mahaifinsa lura dai mu dai cikin dare na sun ka iske mu muna kwankwanci sun ka tara mu wuri guda sun ka aza mana lura da sun ka isa sun ce ina ce amma an ce su mun bayani sun ka ce karya kai. ce an ce ya taho da kuɗi suna nan ya ba uba ya ajiye ta ce shi wallahi ko sisi bai shigo da shi cikin gida sun ka ce duk gida sun ka bincike ko da komai bisa har sun ta da mu sai sun ka dawo da mu sai sun ka ce uba ne da mata ta za su tayya da shi da sai sun ka iri yar jaririya ko shekara ba ta zo kaga tana ga hannuna sun ka homo na ita sun ka sa su gaba sun ka tai da su ya sun kai sai an ba su miliyan goma sha biyar. duk a cikin mako daya yan bindiga sun kai mai gidan tsohon dan majalisar dokoki ta tarayya a sa'idu gumburawa kuma suka yi awon gaba da shi hajiya kulu mata ce ga wanda aka sace. ina kwance sai ji an ba daki na gaba karhi an rufe daki sai na an wuce min daki an shigo da tullu ana radiya sai ni ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi yi musallama sai guda ce mini in yi shu ni ce ban yi shu ni kuma ni kalima sai sun ka dawo abubakar to ja in ja sun ka dawo shi har na gani riri ni biyo su sun ka ce in koma ni koma ni koma ni da kuka nan ƙurya gida ni shiga ɗakin da yake kwance sai mu gidan ya hito sai sun ka ce mata sai sa takalmi ne sai hito. waɗannan matsalolin da su ne karkato hankulan mahukunta su da kofa ga lalabo matakan shawo kan matsalolin taron wanda ya samu halarta mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da gwamnan jihar sokoto da shugabannin tsaro yana da zumar tattaunawa akan kalubalen rashin tsaro da suka dabaibace jihar sokoto har ma da makwabtan jihohi tsohon babban sufetan 'yan sandan najeriya muhammad dahiru abubakar shine shugaban kungiyar ta tsofaffin ɗalibai da komi suke son cimma a ƙarshen taron idan aka ba da shawarwari a daina aji su ba ya amfani da su ba shi kuwa gwamnan sokoto aminu zai da tambayar shawara ya bayar ga mahalarta wannan taron da su bayar da shawarwari na gari akan shi ne muka taru a wannan wurin na tabbata idan muka ba da shawarwarin kwarai da za su taimaka sai dai su da yawa ake irin waɗannan taruka amma a ƙarshe a kasa aiwatar da shawarwarin da aka yi matsaya a kansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Akalla mutum uku sun ji rauni jiya laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan kasashen waje suka halarta. a makabartar da ba ta musulmi ba a garin jidda na saudiya a cewa wata sanarwar da hukumomi suka fitar bam ɗin da aka ɗana ya tashi ne yayin da ƙaramin jakadan faransa ya kammala jawabinsa a wurin bikin cika shekaru 200 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya an killace yankin kuma an toshe hanyoyin shiga makabartar bayan harin hukumomin saudiya na binciken harin kafar labaran saudiya ta rawaito cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin girka da wani mai tsaron saudiya ne daga cikin waɗanda suka jikkata gwamnatin birtaniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta shine mutum na uku da ya ji rauni dukkaninsu ukun an ce sun samu ƙananan rauni a wata sanarwa ta haɗin gwiwa ofishoshin jakadancin faransa da amurka da ingila da italiya da kuma girka sun la'anci harin suna mai cewa abin kunya ne kuma ba tare da wata hujja ba. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijira Habasha dubu bakwai waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa faɗa tsakanin sojojin gwamnatin tarayya Habasha da na yankin Tigray. ana tsugunar da 'yan gudun hijirar na wani ɗan lokaci a wasu cibiyoyi da ke kusa da mashigar iyakokin sudan da lubdi da kuma hamdayat a cewar sanarwar ta hukumar hukumar 'yan gudun hijirar da hukumomin yankin suna haɗa kai tare da ya rajista tare da samar da ruwa da abinci ga habashawa maza da mata da ƙananan yara a cewar hukumar Hukumar 'yan gudun hijira ta ce tana ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa a yankin, tare da yin aiki tare da gwamnatoci da ƙawayenta don samar da matakan da za a ɗauka ga ƙarin 'yan gudun hijirar yayin da lamarin ke ci gaba. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ta yi Allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar. ofishin ya yi allah wadai da kisan lauya hanan albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a benghazi da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi in ji tawagar ta majalisar ɗinkin duniya barasi mai shekaru 46 sananniya ce a kafofin watsa labarai kuma tana yawan magana ga mata da suke fuskantar cin zarafi a cikin hotunan bidiyo da take watsawa a kafofin sada zumunta. tana kuma gudanar da wata kungiyar kare haƙƙin mata. gaida Sarfilo Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. kamar yadda ba a rasa ji ba jiya ne allah ya yi ma tsohon gwamnan tsohuwar jihar kaduna kuma fitaccen dan siyasar akida alhaji abdulkadir balaraba musa rasuwa mun jama'a sun taru wurin jana'izarsa da kuma wurin ta'aziyar rasuwarsa wakilinmu a kaduna isa lawan ikara ya shirya wannan rahoto na musamman kan rasuwar da ɗan ɗan siyasar. Allah ya gafarta. Allah ya ji kansa. Allah ya musu albarka. Addu'o'in da aka dinga yi wa marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir balarba Musa kenan a makabarta bayan sallar da aka yi mai a masallacin Sultan Bello da ke anguwar Sarki Kaduna. ɗaruruwan mutane daga gurare daban-daban ne dai suka yi tururuwa domin halartar wannan sallah inda jim kaɗan bayan kammala sallar kuma wakilin gwamnan jihar kaduna kuma sakataren gwamnatin jihar kaduna alhaji balarabe lawal abba zai ce gwamnatin jihar kaduna za ta yi wani abu na tunawa da marigayi alhaji abdulkadir balarabe musa Eh, rashi na malam Bala Musa babban rashi ne ga gwamnatin jihar Kaduna da ma jama'ar Najeriya gaba daya dan Bala Musa gwarzon dan siyasa ne kuma siyasar shi ba irin siyasan da muka sani ne yanzu ba siyasa ne irin na aƙida na jajircewa da kuma a akan abin da mutum ya da shi eh, mai gida gwamnati da ke bayanan mu ga da shi akwai tsare-tsare da za a yi insha Allah a ga cewa ba a da sunan wannan gwarzon dan siyasa ba a jihar Kaduna Alhaji Isa Ashir Kudan shine takarar gwamna a jam'iyyar PDP a zaben bara kuma yana cikin na farko-farkon da suka rarci gidan marigayi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Alhaji Balarabu Musa ubana ne dan ajin su ɗaya da mahaifina mun yi asara ta Najeriya baki ɗaya. Malam ya ce maka zai je wajen wani ya faɗi maganganu don fadanci wallahi ba wanda ya isa a Najeriya. Sanata Shehu Sani na jam'iyyar PRP da ya mata takara a shiya ta biyun jihar Kaduna ma ya ce talakawan jihar Kaduna da Najeriya sun yi babban rashi baki ɗaya. Alhaji Balarabe Musa shugaba ne na talakawa wanda ya sadaukar da ransa wurin kwato 'yancin talakawa da gwagwarmaya da ki Yin jinin zalunci da rashin adalci a Najeriya. Wasu waɗanda suka taɓa yin aiki tare da marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa ma sun faɗi yadda suka ji. Mataimaki Tom Mai Yashi sunana kenan. mun kasance da shi marigayi alhaji bala musa tun daga 78 har zuwa yau a gaskiya mutum ne mai sadaukarwa kwarai da gasken gaske. suna na lawal tukur ba ta gara lokacin da alhaji abdulkarar balarabe musa ya zama gwamna muna tare da waɗanda muka yi aiki tare da shi babban abin da nake so mutane su sani shi mutum ne mai kishin al'ummar ƙasar najeriya gabaki ɗaya suna na pastor yohana wadi buru gaskiya ayin babban rashi ba ma kawai a Najeriya ko Afirka ba amma duniya. To kome yan uwa da makusantan marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Balaraba Musa za su ce? Uh, ah, na Dr. Ibrahim Balaraba Musa. ni ne babban ɗansa. Eh jinyar nashi bai wuce shekara ɗaya ba, amma ya samu sauƙi ma don jiya ma yana daidai kaga cancan yana ma zaune ma abin shi. har ya aike ni in je in yi shi gaisuwa wajen rasuwan yusuf ladan shi marikin amana ne kuma yana rike ɗa nashi da ba nashi ba a sunana aminu musa wa na ni uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi kuma ni wurin shi na girma marigayi allah ya halicce shi da magana ɗaya kuma in kana neman aiki ne ya duba takardun ka ka cancanta in dai wurin da za a yi facaka da kuɗi ne ce ba ruwan shi. To ni suna na Musa Zubairu Usman wato kamar dai shi ne shugaba gaba ke ɗaya na wato zura'ar da shi mahaifinmu da ya riga shi rasuwa ya bari. An dai haifi marigayi Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa ne a ranar 21 ga watan Agustan shida wanda bayan karatuttukan dai da sauran gwagwarmaya irin ta siyasa aka zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar Kaduna a jamhuriya ta biyu. a 1979 da bayan shekaru biyu kuma a watan yunin 1981 aka tsige shi marigayin dai har ya gama gwagwarmaya shi bai bar jam'iyyar ta PRP da a cikin ta ya gwamna a wancan lokaci ba sai dai wani abu da ya jawo hankali dai shine yadda ba wani gwamna mai ci a arewacin Najeriya da ya halarci wannan sallar jana'iza ta marigayi ko da dogon lokacin da aka bayar kafin ganin an kai shi kushewa. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.

A ci gaba da bibiya kan batun cin zarafin iyali da ke faruwa tsakanin ma'aurata. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. ga madugun tattaunawar mahmud ibrahim kwari da bakin namu matan yanzu suna zargin bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima ya dinga ba da umarni ana bi in ya shigo an san ya shigo in ya fita an sani da waye da sauransu amma anan kuma kina cewa shi ya zubar shi ya zubar kamar yadda na gaya maka cewa addinin malam bahaushe na musulunci ya saji cikin mm. al'adarsa ta inda ba za ka iya bambance al'adarsa da addininsa ba sun saje sun zama ɗaya mm. kusan kowane lokaci mm. sun saje sun zama ɗaya to shi fa bahaushen nan ko kuma in ce shi addinin nan yadda ya tsara ga yadda namiji zai tafi shine head of the family wato shugaba ne jagora shi ne jagora shi zai dauki duk wasu nauye-nauyen gida shi zai dauki duk wasu hidindimomi shi zai dauki lalura shi zai dauki komai ba tare da yana neman ya samu wani abu a madadin wannan ba sai dai yardar Allah da biyayyar iyalansa wanda shi kuma biyayya kamar abin da bature yake cewa two-way traffic ce mm. kuma ba ni in baka kuma kamar yadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisinsa ita an Allah halicci zuciya da san wanda yake kyautata mata kuma idan ka duba malaman biology sun faɗa ko ga halittar ɗan adam za ka ga chromosomes ɗin wato kwayoyin halittar da Allah ke gina dan adam a kai mm. lambarsa ba ta yi daidai ba mm. na namiji ya fi yawa na mace kaɗan ne kuma mun sani cewa to who much is given much is demanded to zan da wurin ki dan dama ana zargin ku yan gwagwarmaya ku ne kuke ziga matan ma a wasu lokuta amma dai za mu je ga wannan mala drama wai zamantakewar auren da ta tabarbare ga barista fa tana cewa wai ai mazan nan kuna son girmamawar amma ba kwa son ɗaukar nauyin wannan girmamawar da kuke ba zan ce a'a ba kamar yadda ta faɗa mm. to amma barin ɗan kawo mata ɗan wani abu da ya faru a matsayin misali mm. yaro ne aka yi masa aure da matarsa sai ya zauna tare da iyayensa a gida ɗaya wannan al'ada ta ta bahaushe mafi yawanci a yaro aure uba ba zai bar shi ya zauna a gidansa ba ya zauna da shi tare da shi saboda ya san dole akwai abubuwan da za su dinga tasowa na kurakurai tsakanin su wanda za a dinga saita mai hanya in ya sauka daga kan layi a saita shi to irin wannan zaman kuma ana samun wasu matsaloli da suke tasowa wanda suke bayuwa ko in ce su hayayyafa su hana aure ya zauna lafiya sama da shekara talatin ko arba'in a ta fama da matsaloli kuma ga tushen abin da ya jawo wai zaunar da eh, yaro da matarsa a cikin gida misali mm. zan dan gutsuro mana wani abu da ya faru mm. a wani gidan aure da hakan ta faru miji ne da matarsa sun yi aure kuma ba famfo gare su ba irin rijiya ce za a ɗebi ruwa ka gane da babu ruwan famfo to sai ya kasance matar ita za ta ɗebi ruwa ta yi wanke-wanke ta yi wanki ta yi ka gane da mm. aikace-aikace ne na gida turan da yake gida mm. su ta ce suna ɗan zaune haka tana ɗiban ruwan tana aikinta kamar da yadda aka saba a usual da yana ɗan soyayya da sauransu mm. sai ta ce da Allah wani ɗan taimaka min ka ɗan jawo mun ruwan girji yana ciwo sai ce a baya wannan abu ne mai sauki mm. tun da ke dama kike aikin nan kuma yau ina gida bari ne ma daura apron dina mu shiga kicin in yi wannan in yi wannan dai ba miki ruwa mi wanke wanke tare mi wanke tare mi kaza tare wannan aikace aikace fine mm. to a cikin kanne kuma mm. sai wata ta taso to ta ga a to gashi ta sashi aiki sai ta hau to ta sami iyaye ta ce to gashi can ba ta sa na aiki ta shanye shi to daga nan fa matsala sai ta fara idan mace ba mai hankali ba ce to komai ba zai iya faruwa don wannan ta faru iyayen suka zo suka shiga suka yi maganar ya za ta sashi aiki kaza kaza ta ɗauko yadda ta haifa ta farko ta rike ta haka daga kan bene in ba don wannan kaddarar ba ai da ban aure ɗanku ba kaga wannan abun shine matsala ta farko da aka fara samu ita ce matsala ta farko wanda ta haifu ta yi reshina kaga an samu matsalar tsakaninta da iyaye namiji an samu matsala tsakaninta da mijinta tunda ta yi iyaye nasa rashin kunya ta gaya masa abin da ba daidai ba sannan kanne su kuma sun yi contributing faruwar abin mm. sannan ita kuma in a ce iyayenta ne mijin yake zaune a gidansu kaga ba za ta yi haka ba ba ta ɗauki iyayen mijinta iyayenta ba inda ta ɗauke su iyayenta ba za ta ci uffin ba sai ta ci gaba da harkar gabanta to kaga irin waɗannan abubuwan sun fi sau shurin masaki wannan kwaya ɗaya ne jan na ɗauko maka kuma kaga irin barnar da ya yi wanda har yanzu barnar nan wallahi ba ta ba kuma ana tare ana tare kuma har yanzu ana sake samun wasu abubuwan suna sake fita Dr. Hadi Musa da ma abin da muka sani idan yaro ya aure kamar yadda Malam Abdulrahman ya faɗa yana da nasaba da abin da ka faɗa ɗan cewa wannan aran al'ada ɗin? Kwarai da gaske, ai shi ne ma nake son haɗe magana da barista ta yi da magana da shi Mala Abdulrahman ya yi. Hmm. Magana da ta yi na Bahaushe ya bar addininsa hmm. eh, inda ya ɗauko duka koyarwar da aka yi masa hmm. kuma yake zube ban ƙwarya da su to da da dama ma matsalolin da ba a samu ba da yana aiki da su. Haka zalika kuma magana da shi Abdulrahman ya faɗa na wannan ɗin kaga ya dawo kan magana ta mata na tarkin um, mijin da zai zo ko a gidan shi tare da iyayensa ko a gidan shi can wani wuri yan uh, uwansa su gani ka fahimta mm. uh, mijin da zai ɗauko uh, harkar hidindimin gida ya ce bari ya taya matarsa ko saboda tana da nauyin rashin lafiya ko nauyin ciki ko wani abu haka mm. ya taimaka mata kaga ya tafi irin abubuwan da addinin musulunci ya koyar wanda laraba suka zo da shi mutum ya shiga kicin ya taya matarsa aiki ya mata mm. shara ya mata wanki ya gyara mata gado da sauransu amma al'adar bahaushe ba haka yake ba kaga in bahaushe gani sai gan shi bawai kuma aka je aka faɗa eh, iyayensa ma za su ji babu daɗi yan uwansa su ji ba daɗi ah, ko a ce an ta shanye shi kuma amma dai za a gan shi wani tsoho wani mm. shashasha mm. Ah, na sha faɗan irin waɗannan misalan kamar misali mutum ne ce zai je shopping da matarsa mm. supermarket kaga abu ne na zamani na bature na soyayya na kawa har ma in ya je da ita shopping din ya rike mata ɗanta a hannu ya rataye mata jakarta a hannu dan keken da ake tara kayan shopping din an siyo yana tura ita kuma tana kallon kanta tana ɗiba tana zuba ni kaina na taɓa ganin irin wannan sai na ji ya so samun rai sai na sa eh, gashi ya rike ɗa a hannunsa eh. ɗan kamar kamar wata takwas ko wata goma ga jakarta ya rataya ga keken ya tsaya kamar house boy ita kuma tana bi tana ta ɗauko kaya daga kan kanta tana sawa a cikin ɗan keken nan da ake tura a cikin supermarket eh. ni kaina da na kalla sai da na ji abin bai min daɗi wani cutu wato ashe har yanzu africanism din nan yana nan ne a cikin zuciya <laughs> yana nan a cikin jini na eh. to kaga magana da abdulrahman ya faɗa za ta samo tushe na ana son a bayyana da wannan soyayyar turaku na al'ada na daga iyaye da 'yan uwa a ce ta zo ta gani ko kanwarsa ko kanwar mahaifiyarsa ka fahimta to zai iya haifar da rikicin da sai a kare shekaru ana yi ba kama wannan goyo da ake yi na al'ada binciken da kuke yi dakta na'am shine sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa physical assault yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba Kafin na a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. da wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice jiya laraba babban jami'in zaɓe a jihar georgia da ke kudancin amurka ya ba da umarnin a sake ƙidayar ƙuri'un zaɓe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba donald trump da zaɓaɓɓen shugaba joe biden kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a georgia mai kalubalantar trump na jam'iyyar democrat a wa'adin shekaru hudu a fadar white house na kan gaba da ƙuri'u dubu goma sha hudu da ɗari da goma sha biyu daga cikin ƙuri'u kusan miliyan biyar da aka kada a jihar sanata dan sullivan na jam'iyyar republican daga jihar alaska ya sake lashe zaɓe a jiya laraba inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar republican akalla kujeru hamsin a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai ɗari na shekaru biyu masu zuwa yayin da jan ragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaben fidda gwani biyu a jojiya a farkon watan janairu gwamnati mai shigowa ta zababben shugaba joe biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba donald trump na shige da fice waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Akalla mutum uku sun ji rauni jiya laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan kasashen waje suka halarta a makabartar da ba ta musulmi ba a garin Jidda na Saudiya a cewa wata sanarwar da hukumomi suka fitar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijirar habasha dubu bakwai waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa fada tsakanin sojojin gwamnatin tarayya habasha da na yankin tigray tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a libya ta yi allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar ofishin ya yi allah wadai da kisan lauya hanan albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a Benghazi. Da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi ji tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumil da ya taya ni gabatar da shirin. da Cuba Hero Dodoniyar da ya haɗa mana sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.